haba maman maryam bai kamata a ce wannan abin ya miki zafi haka ba ki ya hakuri mana ki kwana idan ya so da safe sai ki wuce wallahi ba zan kwana a nan ba yau a kano zan kwana a'a a di hakurin di a kwana a nan zai bi ki hakuri ki kwana in ya so gobe sai ki wuce to ni ma dai abin da na gani kenan dan haka dan Allah ki ya hakuri maman maryam dai na bani hakuri ki dai daure ki yi hakurin di ki kwana a nan wallahi ba zan kwana a nan ba yau a kano zan kwana yau a kano zan kwana kika ce me yau a kano zan kwana yau a kano zaki me yau a kano zan kwana na'am yau a kano zan kwana tunda da ki nuna baki so ki kwana ana sai ki ya guda kai ki airport ki hawo jirgi ko a mota na zo a mota zan koma to fa a mota kuma ni so ku dauke ta a mota ku kai ta kanan mana eh to kuma abin da ya kamata ake ni tunda ta nuna ba ta so ta hawo jirgin kawai sai a dauko mota a mai da ita Kano din kenan na san umma ba za ta yadda ba ba za ta yadda ba kuma direct fa ita kaɗai daga nan za a sa ta a mota a mai da ita Kano ni fa da kuka gani nan fa ba irin motan da ban shiga ba hmm, kenan kin shiga motoci da yawa kuma ba irin dogon tafiyan da ban yi ba to a doguwar tafiyan ce ake ji miki maman Maryam daga Abuja zuwa Kano ba akwai nisa kuma kin ga hanya ba sai a hankali. Kar ku samu damuwa. In har dai za mu kwana a hanya mu kai gida lafiya to alhamdulillah ban da matsalan haka. To haka ne amma in ma ya kamata ki gane yarinyar ki Maryam fa tana cin gida tana ta kuka. Kada wannan abin ya sa mata ciwon hawan jini ko wani. To ni ma dai abin da nake gani kenan kuma ke yanzu ba kin ga duk duniya ba abin da kike so kamar Maryam kuma ai kin ga ba za ki so hawan jini ya kama Maryam ɗinki ba ko? kai Umar zo mu tafi da Allah. Wai ni ka nace ya batun auren Dr. Asiya ne. Mahaifiyarta ce take son tilasta mata. To a yanzu na ta an ce ta da ita kawai ta auren da take so saboda kaga auren dole fa bai dace ba. Dama ne babu dole a tsare na. Yawwa shine ne ma na gani a hakan ya fi saboda auren dole fa kwata-kwata bai yi ba auren dole sai a hankali. Shi dama auren dole ga 'ya mace. Ai ba alheri ba. gaskiya dai kan ya kamata a bar yarinya ta dirje ta zaɓin da take so ta kawo aura mata shi. Amma na ce amma eh? idan na kirki ne kada ta je tiyo ma ya maya maka karba. Eh to kuma haka ne. To amma ni kana ci wannan batun auren da aka zo nema na mai nasara da Dr. Asiya mai zana kawa daura auren yanzu kawai a wuce gurin. gaskiya ne. Eh to amma dai a dan daga mana zuwa jibi ko gata. Eh to kuma haka ne din gwara dan kai shi kwana biyun saboda ni za a dan ji daɗin shagalin biki. Eh, sai dai an yi sai dai an yi bid'a. <laughs> Ah to ai daman ya kamata a dan gyagici. a mai nasara me yake damun ka ne da ganka cikin damuwa haka yanzu nura ya kira ne yana gaya min cewa ta ki amincewa ta hau motar su eh wallahi ni ma mantawa ne ban gaya maka ba dan a gaba na akai wannan dan ku ne ma nayi na da ta hau motar na amma ta ki ta hau Maryam amma ki kwantar da hankalinki kake daga hankalinki sosai yanzu kin sanya za a yi ne kawai da ke da mai ku tafi zuwa ina zuwa gidan maman naki mana kawai ku je ku bata hakuri a can tunanin da na yi kenan ba ma ke ba kenan kika yi ma wannan tunanin eh to gaskiya ba ita ta wannan tunanin ba ni ne tunanin na ce su zo gida su same ki su baki hakuri saboda gaskiya ba suna son junan su kuma kin ga mai nasarar ma fa yana son Maryam sosai na san yana so na sosai shi yasa ba na son rabuwa da shi to amma wai idan kuka rabu mene a ciki a cikin rabuwan dan kun rabu wallahi idan muka rabu dukan mu za mu kasance cikin kunci hmm, wato idan da kuka raba za ku kasance cikin kunci ko? Idan ma za mu iya rayuwa kenan. Tab to Allah ya kyauta ai sai ya je ta kara auren. Na tabbata ke kika tilasta sa. Yi mana dama ita ta tilasta shi mana akan lallewa dole sai ya kara aure ta ta ta zauna haka nan ba haihuwa. Allah sarki. Allah ka yafe mata bata san daɗin ɗa bane. Gaskiya dai kan kuma kina san babban tsoron ki kada yaren ki ta zo ta da na sani daga baya. Kuma insha Allah babu da na sani ki yarda da ni ki bani goyon baya. A baki ma goyon baya ko? Hmm, lalle ma wannan. Umma dan Allah dan annabi ki tausaya mana. To ki umma kin deji tana roƙon ki wai ki taimaka ki tausaya musu. Kai Umar zo mu tafi da Allah. Salamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Muna yi ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa na cikin koshin lafiya masu tambaya na suna so a tallan kasuwancin su. To ya da ce nambar wayata ta WhatsApp za ku iya min magana domin tallata kasuwancin ku. Ni ma abin da nake tunani kenan. Masu so a musu bidiyo akan abin da ya shafa harkan kasuwancin su ko kuma biki ko suna ko harkan siyasa ko ma dai menene idan kuna so a muku bidiyo akai. To wannan da ce nambar wayata za ku iya min magana ta WhatsApp WhatsApp kadai banda kira sai kun zo.